Kuɗi kashe tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka kuɗinka, kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a barkamu da hantsi, barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Da fatan an wayi gari lafiya, Salo Garba ne ke gabatar da shirin. To kwana-kwanan nan gwamnatin Najeriya ta fito da sabon farashin man fetur. inda lita ɗaya ta tashi daga naira tamanin da shida da ɗigo biyar zuwa naira ɗari da arba'in da biyar kenan galan guda ya kama naira ɗari biyar da tamanin. Cikin 'yan sa'o'i kaɗan da bayyana farashin sai dalar Amurka ta tashi a kasuwar bayan fage da mata babban bankin ƙasar. To ko menene wannan yake nufi? Domin samun bayanai, shirin ya gayyato Malam Amadu Manu mai hada-hada a kasuwar hannun jarin kamfuna da ke Abuja, kuma ƙwararre a kan harkokin tattalin arziki. Mun so mafirar tamu inda na ce masa, Malam Amadu, kwatsam sai muka ji ƙarin farashin man fetur tare da faɗo darajar Naira. Shin wannan na nufin yanzu gwamnati ta karya darajar Naira kenan abin da da can ta yi kance ba za ta yi ba? To, gaskiya shine babban abin da mu ma muke tambaya. tun da gwamnatin nan ta shigo har yanzu ba mu san inda ta sa gaba ba kan harkar tattalin arzikin ƙasa ɗin nan abubuwan da kake faɗi daban abubuwan da kake aikatawa sun saba ma abubuwan da kake faɗi domin idan gwamnati na son ta sa tattalin arziki ya zama muhimmi mm. da abin da take faɗi da aikin da take ya kamata su ta yi tare to baya yiwuwa a ce gwamnati da ke son cewa ba za ta kada eh, darajar eh, kudinta ba ya zama a cikin wannan hali da ake ta taba wurin da ya shahi eh, mai din da yake shine babban jigon da ke tallafa mai tattalin arzikin Najeriya kuma ta taba shi yadda ta taba shi hakan ga na ƙara ma kudin mai kuɗi naira ɗin har zuwa ga abin da ake ci yau da kullum mhm. da jama'a duka ya shahe shi so kaga in suka ce ba za su ita ba ta riga ta ce ba za ta yarda darajar kuɗin najeriya ta waɗe ba kuma wannan ya zamanta kowa ya ji wannan sun sha haɗin wannan daga shugaban ƙasa har masu taimakon shi wajen aikin harkar sha'anin tattalin arziki ba su yadda za a saukar darajar naira ba to amma aikin da suka aikata ya nuna cewa ba magana suke da baki amma mijinsu daban kamar su suna goyon bayan darajar naira ɗin ta wato kana jin wannan mataki da suka ɗauka na ƙara farashin mai wato eh. tamkar sun ɗau matakin karya ma naira daraja ne? Eh ba yana yiwa kila ba shi ne babban su ba. amma wannan eh, eh, shawarar da suka yanke aka kuma faɗa ma duniya duka dole ne ta shahi eh, darajar naira cewa ita gwamnati ba za ta sa hannunta ga tallafa mu masu shigo da mai din ma da kudin waje ba da za su shigo da mai din sai dai su masu sayan mai din su nemi kudi daga inda za su nema yana nuni kenan daga hannun 'yan waɗanda ke sai da dala din da tsada to kaga tun ba a je ko ina ba ma ba ma kudin da ke wajen yan hada-hada kudi ba suka fara faduwa har ma daga cikin eh, babban bankin Najeriya sai ci gaba da hawa kenan. Darajar naira da dola za ta ci gaba da hawa bisa da naira. Naira za ta yi ta faduwa ƙasa. So kaga ko da ita gwamnati a ainihin nuhinta ba shi ba ta karya darajar naira mm-hmm. aikin da ta aikata ya sa dole ne darajar naira ta karya to yanzu me gwamnati za ta iya ta farfado da naira to masu eh, harka da tattalin arziki suna da shawarwari da yawa da suka bada kamar amma babban abin da zai sa naira ta ƙara daraja shine a cire Eh, tattalin arzikinmu daga dogara ga abu guda kamar mai wanda gwamnati ce za ta yi wasu wurare da yake ya kamata gwamnati ta sa kudinta da karfinta duka a wajaje din kamar aikin gona kamar su eh, ginan ma'adinai ya ta ce za ta yi waɗannan harkokin eh, neman matasa ayyuka duk ta ce za ta yi irin su dai haka ya zamantu cewa eh, mun koma ga abubuwan da suke da su ne masu tubulin gina eh, tattalin arziki. E to a kasa aka yi ba haka za mu ci gaba inda za mu ci gaba da su gwamnatin da suka iske dogara da mai fetur ko kuma mai harkokin mai ya zamanto shi ne tubulin arzikin mu to muna cikin wahala ba za mu samu cin nasara ga wannan ba idan ne ya zamanto ba aiki bane da aka yi da magana da baki kudinta da komi na ta shiga cikin aikin gona eh. matasa a nemo hanyar da za a sa su koma gona ta hanyar da za a sa su koma gona shine kuma a yi hanyoyi a yi ayyuka wanda zai mai da karkara ta zamanto kamar cikin birni ban ga dalilin da ba zai sa a yi hanyoyi zuwa ƙauyuka da gonaki ba duk yawancin kasashen da suka ci gaba akwai hanyoyi akwai abubuwan more rayuwa a cikin ƙauyuka waɗanda za su sa samari da masu ɗan ilimi za su koma gona su ji suna cikin kamar suna cikin birni ne eh, aiki ba zai zama sannan kuma sha'anin eh, eh, samun rance mai sauki zuwa harkokin aikin gona ya kamata gwamnati ta bashi muhimmanci su su zauna aka aka tsara abu su doke eh, roman su ban gwamnatin nan cewa sun yi aikin da aka ce su yi ya kamata gwamnati ta tabbatar da cewa kuɗin nan da za a ce an kashe a harkar aikin gona sun kai ma mutanen da za su yi amfani da shi. babu jihar Nijeriya da ba ta da ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa. Kamata a buɗe wannan wurin. Kuma ya zamanto an buɗe ba irin eh, na masu diga da su shegur ba. A samu kamfuna waɗanda suke muhimman kamfuna ne na duniya waɗanda aka san su da jinan ma'adinai. su zamantu su ne suka zo suka eh. shiga wannan sana'a. Haka ne za a samu. Na ji ka amma duk waɗannan abubuwa da kan lissafa gwamnati ta ce za ta yi su da eh, samari da mutane da yawa so idan an gwamnati ta ɗauki shi da muhimmanci lalle lalle tana iya haita wannan hali da muke ciki na eh, eh, tattalin arzikinmu da ya koma ƙasa kwarai da gaske da ka ji abin da gwamnati ta faɗa duk waɗannan aikin gona su gine-gine su ma'adanai duk wannan gwamnati ta ce za ta mai da hankali kai tun kafin ta kafa madafin iko ta faɗi wannan kuma idan ka duba kasafin mm. kuɗin wannan shekarar duk ta riga ta ayyana waɗannan abubuwan da za ta yi ta zana su filla filla ga abin da za ta yi kana sane da wannan mm. eh ina sane da wannan eh to me me amma ban mu gani kasa ba har yanzu a'a to yaushe aka yi aka aka kaddamar da kasafin kuɗi wata wata shekara daya ishe ta a ce an fara jin muhimmancin abubuwan da take son ta yi a cikin ƙasa to wannan gwamnati har yanzu tun daga dai ta fara bata lokaci wajen zaben ministoci sannan ministocin aka ga kuma nan ga duk suna nan tare da gwamnati ai so me yasa aka tsaya aka yi wajen wata nawa ba a sa ministoci ba suka kama aiki tun da dama waɗannan ministoci ba wasu wasu eh, sabbin mutane bane da ake zazzabewa za a kawo 'yan siyasa ne yawanci su yawancin su ba kwararru bane a wuraren su amma dai don sun yi aikin siyasa an an zo an sa to me me yasa aka yi delay ma na aka bata lokaci wajen na su da tuntuna an hidda su da sunayen ba sabbin sunaye bane ga jama'a to kaga wannan ya kawo miskila ga harkokin da da gwamnati za ta kwara aikinta lokan lokaci mai tsawo ba a sa waɗanda za su yi ayyuka ɗin nan ba aka sa su kuma babu abin da za su yi aiki ba ba su karfi da karfi da za su je su gaba da aiki ba da gwamnati ta ɗauki wancan tsarin eh, tattalin arziki da aka yi ko kuma tsarin kashe-kashen kuɗin da gwamnati za ta yi da wadda ta shuɗe ta gina bisa gare shi kawai sun ci gaba da aiki da yanzu duk abubuwan da muke ciki ɗin an fara ɗan jin sauƙi gare su. to gwamnati sai ta zauna cewa sai lalle lalle ta sa kasafin ta kasafin ta ya hito na kayan su fara aiki shi ya kawo duk wannan abubuwa suka zo suka cakuɗi mutane suka shiga wani hali so yana da wuya yanzu gwamnati ta yi wani abu wanda yake Muhammad, wanda zai sa ƙasa ta eh, eh, tattalin arzikin mu ya girgiza sosai mutane su san cewa akwai gwamnati kasa To mun gode da wannan bayanan da ka yi da fatan tattalin arzikin kasar zai farfado. idan gwamnati ta yi abubuwan da ka faɗa. A madadin baƙon namu Malam Ahmadu Mano da Cuba Hero Diodine wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya sai mun sake saduwa. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.